This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran masu karantawa Ibrahim Kalmasi Garba da Sarfilo Hashim Gumal. Sakataren tsaron Amurka Ash ya yi kiran da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galba kan ƙungiyar ISIS. Yayin wata hira da shi a gidan talabijin ɗin CNBC a wurin wani babban taron tattalin arziki da ake yi a dabas na ƙasar Switzerland. kata ya ce sojojin amurka na ƙasa za su karfafa gwiwar sojojin iraki da siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki muna duba yadda za mu samu damar yin abin da ya fi wanda muke yi yanzu kuma za a samar da sojojin ƙasa ina so in bayyana wannan dalla-dalla a cewar kata sakataren tsaron amurka ɗin zai gana da wasu ministocin tsaro na wasu ƙasashen cikin makonni biyu masu zuwa ya ce akwai ƙasashe da dama da ba su yin abun a zo a gani a yaƙi da isis ya ce irin waɗannan ƙasashen a takarda kawai suke yaƙin ba wata alfarma amurka ke nema wajen wasu ba muna so ne sauran mutane su taka rawar da ya kamata su taka a cewar sa al'ummar da ke washington dc babban birnin amurka na shirin fuskantar wata guguwa mai karfin gaske da ke tafi da dusa kankara wadda ake tsammanin yawanta ya zamanto kusan wadda ba a taba gani ba a lokacin da guguwar za ta nufi gabar gabashin kasar masu hasashen yanayi sun ce dusa kankara za ta mamaye birnin washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya juma'a ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar lahadi ana kuma kyautata tsammanin aukuwar guguwar mai hatsarin gaske da ambaliya a gabar tekun yankin gabanin aukuwar hakan magajiyar garin washington morial bosa ta kafa dokar ta ɓaci inda tuna aka rufe makarantu a jiya juma'a hawa kuma an rufe ofishoshin gwamnati da ke birnin jami'ai ma na ɗaukar wani matakin da ba a saba gani ba na rufe ɗaukacin sashen sufuri na birnin yanzu haka dai an soke zirga-zirgar jiragen sama 4,500 a duk faɗin amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar wutar lantarki a kuma daidai da lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen hawa harin da aka kai kan wasu manyan butatan mai a yankin naja delta na najeriya na janyo fargabar yiwuwar kungiyar 'yan tsageren da ta dan daɗe ta dan lafa ta sake zabura ta kawo cikas ga bangaren man kasar babu dai wanda ya dau alhakin kai harin to amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kotu a Legas ta bayar da umarnin damƙe tsohon madugun 'yan tsageren ifon polo wanda aka fi sani da tampolo tampolo ya taɓa zama wani mai ɗimbin tasiri a tsakankanin ƙungiyoyin 'yan tsageren waɗanda ke kiran da a ƙara kason da talaka ke samu a yanki mai arzikin man fetur ɗin kusan dai an murkushe wannan tawayen a shekara ta tara, lokacin da gwamnati ta fara wani shiri na afuwa wanda a ciki akan baiwa 'yan tawayen albashi da kuma koya masu wasu hanyoyi koko dabarun dogaro da kai a madadin tabbatar da zaman lafiya da za su tabbatar a cewar hukumar yaƙi da almundahana a najeriya ana zargin tamfolo da wasu mutane tara ne da laifin ɓadda sawun kuɗin haram da kuma wata munamuna ta haɗin gwiwar kamfanin gwamnati da mai zaman kansa da ta shafi hukumar kula da harkokin sufurin ruwa ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojojin najeriya sun jaddada samun galaba kan mayakan boko haram tun daga farkon wannan shekara ga wakilinmu a maiduguri haruna dauda da ƙarin bayani rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta hallaka mayakan boko haram casa'in a wasu wurare daban-daban da ke jihohin borno da yobe a shiyar arewa maso gabacin najeriya major general loki irebo ne ya shaida manema labarai a garin maiduguri cewa tun daga ranar 17 ga watan janairu har haɗi zuwa jiya sun samu nasarar hallaka waɗannan mahara da kuma kwato kayayyakin yaƙi da dama general irebo ce sai da akwai sojojin su guda uku da suka samu raunuka 370 hostages were rescued kuma sun samu nasarar kubuto da wasu mutane 370 wadda suka hada da mata da tsofi da kananan yara. Janar Ebon ya ce akwai wasu 'yan Boko Haram da suka mika kansu su uku ga wasu maharba da ke garin Dambuwa wanda kuma yanzu hakan suke hannunsu inda suke masu tambayoyi don ci gaba da gudanar da bincike a kansu. ko a jiya ma dai an samu wasu yankunan bakin wake su uku da suka hada da mata biyu da namiji daya da kuma suka yi kokarin kutsawa cikin garin maiduguri wanda ake zan cewa sun fito ne ta bangaren dajin mafa amma dukkaninsu sun gamu da ajalinsu ne lokacin da bom din ya dinga tashi a jikinsu ɗaya bayan ɗaya sai dai guda da ke kokarin kutsawa zuwa cikin jama'a jami'an tsaron sibiliyan ce ne suka bindige shi to a gaida haruna dauda yayin da shugaban china ke shirin zuwa iran wannan karshen makon a wata ziyarar aiki amurka ta ce tana dai fata china za ta ci gaba da haɗa kai da ita amurkar wajen ganin cewa iran ba ta farfado da shirinta na nukiliya ba shugaban china xi jinping shi ne shugaban ƙasa na farko da zai je jamhuriyar musuluncin tun bayan da ta fara aiwatar da matakan katse shirinta na nukiliya kasashen biyu sun ci gaba da hulɗarsu ta fuskar tattalin arziki da soji duk wada da wato takunkuman da amurka da sauran kasashen yamma suka kakaba amurka da china na shugabanci na gamayya a wata tawagar da ke kula da sabon fasalin babbar na'urar sarrafa ruwa ta iran da ke arak saboda kar a ƙirƙiro sinadarin platinum mai ƙarfin zama makami da ita cikin makonnin ƙarshe na shekara ta 2015 kusan manyan jami'ai da kwamandojin ƙungiyar isis a ƙasar siriya da iraki wajen 500 ne suka kwashe nasu yana suka arce a cewar wani jami'in amurka wanda ke da masaniya kan wannan muhimmin bayanin ba wai ja da baya ba ne suka yi illa sun yi ne domin ƙarfafa wasu lardunan abin da suke kira lardunsu da ke wanzuwa a libya inda yanzu haka ma suke karuwa da wasu 'yan tunusiya da libya waɗanda suka goge a wajen fada yayin da wasu jami'an amurka kuma ke ganin faɗan da isis ke yi a libya a matsayin wani bangare na ƙoƙarin jan lokaci da kuma samun ƙarin sarari domin karkatar da hankalin duniya ga iraki da siriya an da ɗauki wannan barazana da muhimmanci sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kira ga ƙasashen duniya jiya jama'a da su rubanya su wajen warware matsalar da ta samo asali daga yawan 'yan gudun hijira na yaƙi yaƙe da ba a taɓa gani ba su kuma taimaka masauran masu fama da tashe-tashen hankula a sassan duniya daban-daban don kuma su daƙile yawaitar ta'addanci tun daga tushe da yake jawabi ga taron tattalin arziki na duniya a birnin davos na ƙasar switzerland kerry ya ba da sanarwar cewa shugaba obama zai ɗau nauyin wani taro a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york a wani lokaci a wannan shekarar labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma saurare a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. <laughs> Allah ya ji kan hajiya coji. cogi. wa kirga ni faɗi don ce Allah ji kan hajiya mani cogi. Ka ji mm. wasu kalmomi? Mm. Da warisa da walkami. Da walkami. <laughs> Haka yake, Alima yau ana wato ana ta shan dusar kankara. Habba malam Ira, ai masu saurare ku taya mu da addu'a Allah mm. nuna mana wucewa wannan dusar kankara. Kwarai da gaske. ni tun da ka zo kasan nan ka taba gani irin wannan akwai wadda aka taba yi a shekarar 2010 wadda ake kiranta akwai sunan da aka sanya mata halima anya ta kai wannan amma dai ana cewa dai kafin wannan dai ta kare kafin ta kare ana ganin cewa za ta zama ɗaya daga cikin biyar da suka fi muni a tarihin washington Allah Allah ka samu ga wucewa wannan abu lahiya malam iraniwa mm. gaskiya dai nizar nizar ta yi daɗi a irin wannan yanayi. Irin wannan yanayi kwarai da gaske. <laughs> Ga sanyi ga yadda babu yadda mutum ya iya. yawa Ma sauraro ma za su gafarce mu saboda akwai alamun cewa watakila yau da shirinmu na karfe hudu. da shirinmu na tara da rabi na dare har da zuwa daren litinin da safe zai wuya a ji labaran duniya za mu rika sa kamar wato shiri ne na gaggawa sosai saboda wannan hali da ake ciki saboda da wuya mutum ya hito daga gida kuma kaga ga mm. ana ta sanarwa ta kahohin yada labarai kowa ya zauna a gida kowa ya zauna a gida kada ya fita ba a son mm. motoci a hanya saboda ai kokari a gyara hanyoyi kuma gashi yan bas bas da jiragen kasa da suka saba zirga-zirga da mutane a cikin washington duk gaba ɗaya su ma abin ya tsaida su shekara ta 20 a america ban mm. taɓa ji an rihe tashar jirgin ƙasa ba gaba ɗaya kwana biyu a jere sai wannan karo sai wannan karo ban mm, taba ji ba a ce ba jirgin kasa ba kafin snow din ya zo wannan wato dusa kankaran kafin ta iso aka yi ta sanarwar cewa za a rufe za a rufe to Allah ubangiji ya nuna mana wuce lahiya amin sama amin mm. halima hunturu ne dama haka ya saba wani lokacin sai ya zo sai zo wato ba zato ba tsammani lokaci guda. Balle kuma yan jaridar ƙasar nan in kana kallon talabijin za a mm. sai kawai a tsorata ka za ka ga kawai kamar duniya za ta tashi. Za ta tashi kwarai da gaske. Kin san abin nan a bana aka yi ta ce watakila hunturun bana ba za a ga sanyi ba ba za a je dusar kankara ba saboda har zuwa lokacin kirsimeti da sabuwar shekara sosai sosai zafi ake yi ma maimakon a yi sanyi sosai mm. amma ashe yana na ya makale hunturu ya ji ya eh. makale a can bayana ce za ku gani bari mu shiga sabuwar shekara wallahi kam mm, shi abin ya zo da huci Allah dai kamar ya kamar da kika ce Allah ubangiji ya sa mu ga karshen sa lafiya Allah ya fitar da mu amin dauke wuta kan ba a taɗi Halima <laughs> watakila mutane za su ta ji a cikin labarai ko a talabijin za su gani ba dauke wuta ba miliyoyin mutane a ƙasar nan mm. sai an dauke wuta zaka san lalle gwamma gida Mm. ka gan a gida ne za ka samu murhunka da itace ka hura wuta ka aza tukunya amma na idan aka ɗauke sai dai ka sha madara ka ci burodi <laughs> kisa san kwana uku a jere kafin ranar juma'a kafin jiya kankara nan ta fara zubowa kwana uku a jere wato idan kika shiga kantuna dukkan tun da ke gani irin abin da mutum zai iya ce cikin gaggawa din nan sosai to babu shi kakaf an sai har ruwa har ruwa kwalba da ga abu da eh ribibi na ga wasu wannan yana da wannan yana <laughs> to Allah ubangiji ya kyauta halima amin amin amin mun karkade kunnuwa to bari mu yi gaishe gaishe duk da ana ana zuba dusar kankara amma ga mm. gaisuwa na mm. Ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga Adam Kura mai kanti a magarya da mai kana shugaban mahaya dawaki na Najeriya da Honorable Habu Katorz a magarya da Musa Abedi mai farmasi a magarya da Gambo Tayar a magarya sai Hajiya Rabi matan Mayar Alhaji Ahmadu Dan a magarya da man lawan mai Fetur da Shafshaf da Mustapha mai shayi da Hajara mai tuwo dukansu a gawan Tahiro Road da ke magarya. Ga wata gaisuwa zuwa ga kawo mai daka ma yaro kashi uwashi na gani ba ta ɗumi a nyamai. <laughs> Sai liman mato mai shayin aljanu wanda ya ce dai yana tini a maka tuni dai ban san tunin me ba amma dai ya ce a maka tuni. Shayin aljanu. Eh yawwa dukansu a nyamai da fatan suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Aliyu Umar da Salihi Sanusi da Uzairu Muhammad Bello Aliyu da Ibrahim Muhammad Bello da Muhammad Muhammad da watan suna nan lahiya sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Umar Tofa a Kano musamman ma Aisha Umar Tofa. da yayyata Halima tufa da aka yi sani da Ummi Tofa dangane da rasuwar ɗansu Albashir Aliyu wanda Allah ya mace ka kwanakin baya a Kano. Allah ya ji ƙanshi ya kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta amin su kuma Allah ya kara musu haƙuri da dangana. Amin. halima ga ɗan gaisuwar sashi hausa na murya amurka zuwa ga alhaji ahmad wasai tare da umar shehu minjibir garkon minjibir sai alhaji ado sani kiri a jihar jigawa sai alhaji umar mudi na bako gidan ga shasha kano tare da alhaji dr dan maliki na dashi farms minjibir a kanan dabo da fatan suna nan lafiya ga wata gaisuwa nan ta fata alheri zuwa ga iyalan malam abdullahi yako zirin kojole muna ta murna auren 'ya'yansu wato hindatu ummi da kuma astabarka walida wadda aka yi jiya juma'a a masallacin alnar da ke wusa abuja babban birnin tarayyar najeriya allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na amurka zuwa ga ɗan madamin jama'ar alhaji adamu husaini muna taya shi murna na wannan sarauta da aka bashi allah ubangiji ya taya shi riko muna miƙa ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu mu ka ba wa unguwar karfin ma madaki a baucin najeriya sai kuma mai sauraron mu aliyu umar gire ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga comrade umar gida gumi tare da dikko buba bukwai a zamfara sai sa'idu abbas ɗan sadau tare da alhaji aliyu ubayo ɗan madama alkaleri na hukumar kwastam ta najeriya da fatan kunanan lafiya muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji ɗan asabe baban wanti wanda aka fi sani da suna abi lion muna masa fatan allah ubangiji ya kawo sauki bayan hatsarin da ya same shi Ɗanbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Uba Fanshin direban Dangote a magamar Gumau da ke jihar Bauchi sai Alhaji Muhammad Sabo Turakin Giya ɗaya tare da Ahmed Arab Azare shugaban kungiyar murya talaka a jihar Bauchi sai gaisuwar Alhaji Musa Babaldu mai na jihar jigawar Najeriya tare da iyalansa musamman ma da takwarana Ibrahimu da fatan duk nan lafiya. Alan za ka hutu ne. da na kira alhaji musa da sai zai je wuce <laughs> a na sani haka kuma muna gaida suleiman saya-saya da fatan dukkuna na lafiya wai <laughs> shege uwa <laughs> <laughs> Allah ya ji bar mani cogi abin su halima wai ta sai da kayan ɗaki ta ci zogale eh, za a kai ɗiya gidan aure wai gado ba katifa ba menene ba menene hmm. wai aka kai aka ce to ba ɗiyar kuke so ba to gata eh lallai haka dai to malam ido mm. kana da labari ko in karanto ah, ban sani ba ko da in da ki karanto mana wani labari ne dai ban sani ba ban san yadda kike ji da kankara ba ne ban san ko kina abun nan da tura suke kira backsliding ba a cikin kankara <laughs> malam ah, ido Allah Allah Allah ka ji eh kan abun nan akwai wani labari Halima eh. akwai labari da muka taɓa yi a cikin mm. wannan fili akan dusar kankara mm. allah ubangiji ji ka ali abbas amin tsohon abokin aikin Ali abbas mm. yana ba mu labari saboda inda gidansa inda ya zauna wato kamar tudu ne idan mutum ya fito daga cikin gidan yana hawa kan hanya wato gangara da yi eh. gidan na kan tudu ne wallahi yake ba mu labari wani lokaci ana kankara irin ya fito bai ankara ba ya sa kafa kisan idan kafin dusa kankara ta daskare mutum yana iya shiga ciki yana eh, tafiya amma in dan iska ya buge ta kaɗan yawwa ta kwanta a ƙasa yawwa ta yi santsi kankara ce wallahi ya ce yana taka kawai bai san cewa ta zama kankara ba kawai sai gan shi yana tafiya kawai da akan hannunsa da kuma eh, rubda ciki akan titi kawai ya doshi gangare sai da ya je ya tsaya sai da har kasan titi ya wuce gidaje sun fi goma yana yana a ƙasa kai kai kai Allah share irin wannan dusar kankarar ke na halima wallahi wallahi kuma mutane da yawa suna haɗuwa a waɗanda ke karewa ma fa a sosai kuwa sosai za ka ga mm. mutum ya karye ke san kafin wannan babba da aka fara da aka fara jiya juma'a din nan mm. ran laraba an yi dusar kankara kaɗan <laughs> wallahi halima na ce miki kin san da na fita daga cikin ofishin nan karfe hudu da minti arba'in da biyar eh, sai yaushe ka isa gida sai karfe goma na dare na isa gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ya tarar da ni a hanya saboda mutane da suke mutane a gaban mu haka wasu kawai ba za su iya tafiya ba sun bar dusar kankanan duk bata wuce inci ɗaya ba sosai wannan ana magana fa cewa kafin ta kare muna iya samun inci talatin fa na wannan dusar kankara wacce inci ɗaya baban sa hassan tun bakwai mm. na magari ba bar wurin aiki mm. bai isa gida ba sai uku na dare sai uku na dare sai dare su ba kawai daga bethesda zuwa mm. brandywine shuru shuru shuru shuru mu kira waya ya ce gashi na moto ba kankara kankara ce ana cikin layi motoci ba sa kuma idan motoci sun riga sun wa mutum bayan da zai wuce saboda kina tafiya inda akwai hawa ko mun kashin hawa idan ba sun zuba wannan magani da ake zubawa na eh, kaman ruwan gishiri da eh. abubuwa ba to komin kashin abuna mota ta fara hawa kawai sai ki ga ta fara yin gabar da yamma ba za ta iya tafiya ba kuma sai tayin kawai su ta juyawa sosai kuma aka ce akwai dimbin mutanen da kawai suka yi suka yi suka kasa tukin sai su bude mota su hita kawai su taka mota a tsakiyar hanya sai washe gari na eh. gan su da yawa halima na ce miki wato kafin isa gida yadda na rika bi ta gefen hanya kaucewa allah ya taimake ni a kisa akwai irin akwai irin mota da ake mata menene zan ce ne tayunta dai haka dai sun bambanta da karfi eh. haka za ka iya za su iya juyawa a cikin kankara za su iya juyawa a cikin kankara amma shi din ma ba wai sai mutum ya yi dabara saboda in kana ba da wuta da karfi ka juya shi kenan sai ta fara juyawa in ta fara juya kuma ba za ta kama kasa ba mm-hmm. sai dai mutum rika tashi a hankali in zai tsaya ma ya tsaya a hankali haka muka rika kaucewa cikin jeji gefen hanya har na samu na isa gida karfe goma halima tafiyar da aka eh. saba awa ɗaya ce kawai eh, amma an yi wajen awa biyar wallahi mm. allah yana son mu zaka ga afirka mu ce mu ga munan nan dai duk kasashe sun ci gaba sai wallahi rashin dusar kankara na kasashen mu rahama ce kwarai da gaske kuwa irin gine-ginen mu a nema <laughs> aka irin wannan sanyi ina mutum zai shiga eh to alhamdulillah mm. duk abin da kaga allah ya yi mutum ka ce mm. alhamdulillah kwarai haka ne halima <laughs> Halima za mu da sa'aya sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya nuna mana da rai da lahiya. Amin sun amin. Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka a Shikata ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Yayin wata hira da shi a gidan talabijin na CNBC a wurin wani babban taron tattalin arziki da ake yi a Davos, ƙasar Switzerland. kata ya ce sojojin amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwar sojojin iraki da siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da ka yi ɗauki al'ummar da ke washington dc babban birnin amurka na shirin fuskantar wata guguwa mai ƙarfin gaske da take tafa da dusar ƙanƙara wadda ake tsammanin yawanta zai zamanto kusan wadda ba a taɓa gani ba a lokacin da guguwar za ta nufi gabas wato gabashin ƙasar masu hasashen yanayi sun ce dusa kankarar za ta mamaye birnin washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya juma'a ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar lahadi harin da aka kai kan wasu manyan bututun mai a yankin naji delta na najeriya ya janyo fargabar yiwuwar kungiyar 'yan tsagerin nan ta ɗan lafa wani lokaci ta sake zaburowa ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar. babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin to amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kotu a Legas ta bayar da umarin damke tsohon madugun 'yan tsagera Tamfolo. Cikin makonnin ƙarshe na shekara ta 2015 kusan manyan jami'ai da kwamandojin ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya da Iraki wajen 500 ne suka kwashe nasu nasu suka arce. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.